هديت إلينا الإيمان منك تفضلا وأنزلت فرقانا وأرسلت أحمدا عليه صلاة الله ما شكره على وناديت اللهم يا خير سامع أئذنا من التسميع قولا ومفعلا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأزمنا وقائدنا وأسسنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم التقابل ‘yan uwana akwai hadisi daga cikin muslim hadisin abu huraira manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya taqarabu zaman wa yanqusul amal wa yalqa shuh wa yakthuru haraj qalu wa mal haraj ya rasulullah qala al-qatl al-qatl manzo sallallahu alaihi wa cewa ya taqarabu buzaman. daga cikin manya manyan alamomin tashin kiyama shine zamani zai make ma junansa kamar jiya aka yi juma'a yau ga yamma juma'a ta zagayo kamar jiya wata ya kare. yau ga wata ya sake zuwa kamar jiya shekara ta kare. yau ga shekara ta sake dawowa kamar shekaran jiya ne muka tsaya a wannan mumbari muna magana akan tahowar ramadana yau ga ramadana in muna rayu sauran sati ɗaya yanzu babban abin kula ga mai hankali shine a kullum ya tuna ya tsaya lura da lokacinsa ya tsaya ya auna aikinsa da kuma matsewar zamani jiya ta koma kamar yau ka tsaya ka auna tsakanin jiya da yau wace riba ka ce a cikin rayuwarka da Allah zai anshi rayuwarka a tsakanin jiya da yau wace riba ce kake tunanin zaka cimma a gaban Allah Juma'a zuwa Juma'a ka tsaya ka yi tunani ka gani satin da ya wuce yau ga sati ya zagayo wace riba ka ci cikin wannan sati da ya wuce ma'ana riba ba ta duniya ba riba ta haɗuwa da ubangijinka riba ta jarabawa da babu makawa gare ta ita ce haɗuwa da ubangiji jarabawa da zama cikin kabari daga cikin ribobin da ya kamata mu tsaya mu auna shine mi kai yi tsakanin wata da wata watan da ya gabata yau ga wata ya sake zuwa har kuma yana kai batun ya kai ƙarshe wace riba ka ci mi ka aikata ma Allah a cikin sa mi ka tandan ma kanka domin gobe bayan wannan ka auna cikin shekara ramadan da ya gabata mi ka aikata zuwa yau ga ramadana ya zagayo mi za ka tunanin idan ka mutu ka ansa tambayo a gaban ubangiji a ranar alkiyama in abubuwa ka aikata ke tunanin cewa in ka mutu kana alfahari da su kana ganin cewa lalle wa'annan ayyuka za su kai ka aljanna ya ku bayan Allah a duk abin da Allah ya halitta a duniya duk wani tsari da Allah ya na rayuwa sai da Allah suka wasu suka ce wasu wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijin ka shike halitta abin da ya ga dama kuma cikin abin da ya ga dama halitta sai ya sa wasu su fi wasu ka ɗauki halitta ka kawai a cikin halitta kama akwai wata gaba da tafi wata a cikin halitta ɗan adam gaba ɗai man sallallahu alaihi ce ɗan adam gaba ɗari uku da sittin a cikin su akwai wata gaba wadda ta fi kowace muhimmanci shine zuciya kaga Allah subhanahu wataala ya tsara zuciya ta fi kowace gaba cikin muhimmanci haka a cikin lokuta ma Allah ya tsara a cikin lokuta akwai lokacin da ya kowane tsada daga cikin lokuta da suka yi kowane tsada akwai lokacin sahur akwai lokacin bayan sallar la'asar a cikin salloli guda biyar da muke yi a yini akwai suka fi kowanne tsada suka fi kowanne daraja akwai sallar la'asar da Allah ce salatul wusta akwai sallar subahin da manzo Allah ce yastaqarabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar wa yastami'una fi salati adh wal fi salati al-asr was subh kaga wannan yana cewa wa'annan salloli guda biyu salloli ne masu tsada kwarai daga cikin hamma ga wata rawaya manzo Allah ce law ya'lamuna law ya'lamu nas ma fil atamati was subh la atawhuma habwan su wannan nuna cewa cikin sallolin ma akwai suka hitsara to haka a cikin wurare ma a nan sokoto idan ka ce wani wuri ko kowane falala masallaci yan kowane wuri falala a cikin garuruwa garin makka da garin madina sun yi ko waɗanne gari tsara sun fi ko gari ni'ima sun fi ko waɗanne gari falala haka Allah ya halitta a cikin zamani lokacin da ya fi kowane wata shine watan ramadana ya fi kowane watan Allah halitta a cikin ma ramadana din cikin kwanakin talatin akwai daren da fi kowane daraja shine dalilatul qadari Allah ce khairun min alf shahr to duk irin wannan abu kamata ka tsaya ka auna ka ce ribar lokaci gurgurun tsara tai ka ce ribar ibara gurgurun darajarta ta da girman ta auren Allah a cikin mutane ma wanda suka yi kowa daraja sune annabawa a cikin annabawa suka yi kowa daraja sune manzanni a cikin manzanni wanda suka yi kowa daraja sune ulul azmi minar rusul a cikin ulul azmi min ar-rusul wanda suka yi kowa ko wanda ya kowa shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana ma haka Allah ka halitta fi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar don haka Allah ya zaɓa mu wannan al'umma wannan wata mai daraja wata mai zuwa shine watan Ramadana domin mu shiri masa domin ya biya ga irin halittar da ya yi muna bambanta mu da ya ga halitta da waɗanda suka gabata za ga al'ummomin suka gabata za a samu mutum ɗaya ya kai shekara dubu yasa malaman tarihi na kawowa su ce idan wani ya laifi a lokacin da sai dattijai su ce hukale shi bai da shekaru da shekara ta ɗari hudu da hamsin karamin yaro ne kurciya gare shekara ɗari hudu da hamsin ma'ana shekarun na da yawa nasu kadila annabi nuhu Allah ta yi fala bisa fihim alfa sanatin illa hamsin na ama shekara ta dubu ba hamsin ma'ana shekara ɗari tara da hamsin kawai yana wa'azi idan aka ce kai shekara ɗari tara kana da hamsin kana wa'azi shekara kana wa a duniya ba haka shekarun su na da yawa mu kuma shekarun mu 60 au saba'in 60 au 70 haka mazu Allah ya ce ko 60 ko saba'in da ka kai saba'in ka haura sama shikenan rayuwa ta tsebe daɗi ko da kana da rayuwa amma dai ba ta daɗi to ya za a yi mu ci riba mu zamo mun yi daidai da wa'ancan koma mun wuce su sai Allah ya ba mu wasu abubuwa kamar sadaka idan kai sadaka da abu ɗaya sai Allah subhanahu ya zamo hannun jari ne sai sama da zaka da naira goma kai sadaka saboda Allah to hannun jari ka saya Allah zai ban yama shi so goma har ya ci gaba da ban yama shi har so dubu saba'in ko har so saba'in dan na ya zamo ila al'afan kasira har zuwa raɗi mai yawa wanda Allah ɗaya sai ya kasa don haka wannan rahama ce ta ubangiji don haka idan ka ɗauki watan ramadana ka aura shi bisa ga ma'auni na tsari na ayyuka da alherin da ke cikinsa za ka cewa lallai kyauta ce Allah su wataala ya ba mu wannan al'umma domin mu cimma al'ummomin sa gabace mu ko ma mu wuce su ya ku bayan Allah Allah ya zaɓi wannan al'umma ta zamo ta ƙarshe amma ta fi kowace daraja ta zamo ta ƙarshe amma za ta zamo ta farko da shiga aljanna kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ce nahnu al-akharuna fi dunya awwaluna yawm al-qiyamah ku ne na ƙarshe a duniya amma ku ne na farko a cikin aljanna daga cikin darajar da Allah wa wannan al'umma akwai hadisin da tabbata cikin bukari, manzo sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya bace Yahudawa aiki yace ku yi min aiki da lokacin da wayewar gari har zuwa lokacin azhur zan baku dinari daya suka yi aiki har zuwa lokacin azhur suka yi aiki aka ba su dinari daya aka dauki nasara da bakin azhur zuwa al'asar ku yi min aiki zan baku dinari daya suka ce mun yadda azzuhur ba irin tamu ba yanzu misali ko a garin makka tsoka ana azzuhur karye goma sha biyu da minti uku ana la'asar karye hudu da minti uku kusan awa hudu tsakanin su suka yi aiki su ma aka ba su dinari daya da al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo sai Allah ya ce ku yi aiki da bakin la'asar zuwa magariba kaga awa biyu da ɗan mintutuka ku kuma zan ba ku dinari biyu sun fi mu yawan aiki amma kuma ladar da a ba mu ta fita su yawa sai Allah ya ce sai suka ce ai wannan zalunci ya za a yi su yi aiki a ba su dinari biyu bai namu yawa ba mu kuma a ba mu dinari sai Allah ce na zalunce ku abin da ce zan baku na rage wani abin baku suka ce a sai Allah ce zalika fadli utiha man asha wannan fallata ce da nake ba duk wanda na gara ma don haka fallata ce ni ba wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka wannan wata na cikin falaloli da darajoji da Allah subhanahu wataala ya bamu haka kakkai wasa da shi karbon sai kamata mu yi alfahari ya kamata mu yi mu yi murna da zagayowa wannan wata Magabata wannan al'umma idan wannan wata ya zo musamman tun watan sha'abana murna suke suna addu'a har ma shi kasa manzo sallallahu alaihi wasallam suna cewa Allahumma hayina fi sha'aban wa ballighna ramadan an rawaito cewa magabata sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wata shida suke yi suna addu'a Allah ya gwada musu ramadana saboda irin daraja da tsari da suka san Allah subhanahu ta'ala ya sa a ciki da gafarar zunubai da a ciki ya ku bayan Allah wannan wata ne da Allah subhanahu ta'ala ke bada aljanna da yake bude kohin aljanna ya rufe kohin wuta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam shi an koyara yake cewa idza kana awwal yawmin min ramadan idan rana ta farko ɗaya ga watan ramadana ya kawo futihat abwabul janna za a bude duk kohin aljanna wa gulikat abwabun niran za a rufe dukkanin ƙohin wuta wa sufurati shayatin sannan kuma za a daura shedanu ya zama aiki ma ba za ka samu kasala ba yanzu daga cikin manya manya abubuwan da ke hana mana aikin kwarai shine akwai shedan to in ramadana ya kama don kai aiki mai yawa saboda rahama Allah subhanahu Ta'ala don kakka samu wani mai hana ba sai aka daure ma shi da ce to ka ce ka ci aiki ka ci riba domin mi domin wannan wata ne wata ne mai tsada kwarai da gaske daga cikin falala da daraja da wannan wata yake da shi shine zaba da Allah subhanahu wataala yayi ya saukan muna littafin da yake kowane littafi a bayan ƙasa ya saukan muna mu'ujiza ta fi kowace mu'ujiza kowane annabi shine alqur'ani mai girma shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum daga cikin daraja da falala da wannan wata ramadan yake shi akwai a cikinsa akwai lailatul qadar wadda wannan dare ibada a cikinsa ya fi ibada cikin wata dubu da babu shi nafila idan kai a biyu Na fila a cikin lailatul qadar sai kai wata dubu kana na fila sannan daidai da na fila ka yi raka a biyu cikin lailatul qadar in raka a biyu a cikin dare lailatul qadar sai kai wata dubu wata dubu sannan za ta kusanta cin ba ta iya cin mata saboda Allah ta yi khairun min alfi sha ba ta yi ta'azil alfi sharin ba ta yi khairun ta fi alheri ma ba daidai take ma da ita ba shekara kusan tamanin da hudu da wata shidda ibada guda a cikin dare ɗaya saboda wannan yana ma cewa lallai rahama a cikin wannan wata daga cikin daraja shine akwai yanci daga wuta akwai yan daga wuta abinda yanci daga wuta da sunanka yana cikin yan wuta fayil ɗinka yana cikin yan wuta amma saboda ramadana saboda ayyukan kwarai da kai cikin ramadana sai a goge sunanka a ɗoke fayil ɗinka da wuta sai a nishe shi aljanna wannan shine yanci a cikin kowane dare Allah yana da wa'anda zai yantawa cikin Ramadana haka daga cikin falala da daraja da wannan wata da shi akwai addu'a kullum kana da addu'a daya automatic addu'a da Allah ya ma alƙawarin zai karɓa ma cikin Ramadana kowane yin na Ramadana kana da addu'a daya da zakai kuma Allah ya yi ma alƙawarin ya karɓa ma daga manya manya daga cikin manya manyan abin nan falala ta Ramadana shine akwai gafarar zunubai duk wanda ya azumi watan ramadana har ya kare shi kuma ya yi imanin wati saban to duk gaba ɗaya abin da gabata na zunubai ne za a gama samu ba ma ramadan ɗaya ba hatta kiyamun ramadana idan kai za a gafarta ma duk zunubanka haka idan kai tsaye da lakul qadari za a gafarta ma dukkanin zunubanka ya samu Allah ce man qama man sama ramadana imanin wati saban ku lahu ma taqaddama min zambihi wata riwaya wani hadisi ce man qama ramadana imanin wa ku sai lahu ma taqaddama min dhanbi sai aka dunkule abin sai aka ce man qama lailatul qadr imanan wa sabon gufi lahu ma taqaddama min dhanbi don haka ba ma wai sai watan gaba ɗaya ba da zaka tsayi cikin wannan lailatul qadari Allah zai gafarta ma ka gabaki ɗaya Sai samu zo Allah ya ce abubuwa suna karkar junan su ibad duka ma'ana ibada da haka wa Allah wata na karkare wata manzo sallallahu alaihi wasallam ce salloli guda biyar suna karkare junansu haka ramadana zuwa ramadana zunuban da ke tsakaninsu yana karkarewa haka umra zuwa umra suna karkare zunuban junansu don haka mai kokari mu ci wannan wata ya ku bayan Allah falalar wannan wata ba za mu iya faɗinta a wannan lokaci ba a wannan tsayuwa tamu sai dai ya kamata mu sani cewa akwai hanyoyin da za mu yi wannan riba akwai hanyoyin da za mu yi samu waɗannan falalolin ya kamata mu san cewa akwai abubuwan da ya kamata mu tarbi wannan wata domin bako ne yake zuwa ko bako na alheri to ya kamata mu san cewa ga wasu hanyoyi da ya kamata mu tarbe shi da su domin samun wacce riba akwai hadisi mai ban tsoro wata na manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ragiba amfin ragiba amfin summa ragiba am Allah ya durmu yadda hanci ne Allah ya durmu yadda hanci ne Allah ya durmu yadda hanci ne sabu suka ce wane ne wannan ya rasulullah manzo Allah ya ce wanda duk Ramadan ya kama har Ramadan ya kare bai yi abin da Allah zai gafarta mai ba to Allah ka durmuyar da hanci wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya hawo munbari kamar irin wannan munbari mai taki hudu taki uku da manzo Allah ya hawo na ɗaya sai tsaya step na farko sai ce amin ya hawo step na biyu ce amin da ya hawo step na uku sai ce amin da ya ƙara hudu ba ya ƙara sallah sabai suka ce ta'attal mumbar. fa qulta amin amin limadha ya rasulullah ka hawo munbari haka addu'a su uku amin amin yace jibril ya zo min ku auna wannan hadisi ku auna wannan magana jibril ya zo min manzo sallallahu alaihi wasallam yace jibril ya zo min ya tsaya yace in ni yi addu'a ka ce amin jibril wanda Allah ce muqa'in kan ma'ani manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin halittun Allah babu wanda Allah ta doka ta aka tayar shi sama ko sama ma sai aka yi sidratul muntaha da aka sidratul muntaha jibril ce wuce mu a wuce yace a tare muke tun dazu mu yace ina duk abin da Allah halitta duniya mutum ne ko aljan ko mala'ika babu wanda taba taka wannan matsayi in ba kai ba shi an makamin mahmud mun sallallahu alaihi wasallam ya wuce yace har wurin ubangiji yayi magana da ubangiji ya su sallah dukkanin kun san wannan hadisi don haka manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ya fi kowace halitta daraja a cikin halittun Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yace ni jibril ya addu'a ni ce amin daga cikin addu'o'i uku da jibril ya yi a ce in ce amin shine cewa duk wanda ramadana ya kama har ramadana ya kare ba a gafarta masa ba ya shiga wuta fa af'adahu Allah Allah ka karin nisantar da shi cikin wuta manzo Allah ya ce sai Jibril ya ce fa qul amin ka ce amin ya ce fa qultu amin sai na ce amin ka kai ba sai ma an ce ma wannan addu'a an karba ba kawai fata ka kakka zama cikin wannan kakka zama cikin wanda Ramadan zai kama har ya kari ba kai abin da Allah zai gafarta mai ba ya ku bayan Allah malamai suka ce duk wanda adda bako babban bako wanda aka da alheri murna yake da tahuwarsa ba bakin ciki yake yi da shi ba za ka suka ce hanya ta farko su karɓar ramadana shine mu yi murna mu kama watsawa mu kama jin daɗi muna annashawa muna murna cewa lalle za mu yi wani babban bako za mu yi wani wata wanda zai zo muna wanda za ya rusa mana babban ya ku bayan Allah wannan shi ya kamata mu karbi Ramadan da shi bai kamata idan Ramadan zai zuwa ba mu jira muna baci zaka bacci abinci da rana ana tsananin rana za a wahala in na ce wurin aiki yanzu ga aiki na ga Ramadan ya zan yi sai ka ji kullun kushe Ramadan ya kake yi a'a Mun na kamata mu yi da zuwansa domin ba ka sani ba ko wannan ramadana shine na ƙarshe a rayuwarka ba mamaki shine na ƙarshe a rayuwarka kuma ba zai sake zagayo maka ba da yawa wayanda muke tare da su waccan shekara a wannan masallaci a inda ake zaune amma yau babu shi yau baya cikin wayanda muke zaune da yau baya cikin wayanda az zaune anan yana kuma gurin da za a mai shi sake ramadana to amma kai ga ka samu dama Allah ya rayar da kai kuma wannan wata na gafara zunubai zai zo amma kana ɓata ranka kana tunanin me za ka ci cikin ramadana ka ne me za ka ci da iyalinka wani mai har yanzu yanzu har tunanin me zai wa iyali ne dukkan sallah in murna gafara zunuban za ka samu a ciki in murna aljanna za ka samu a ciki kafin ka fara bakin cikin abin da za ka tunanin suwa ko ba kai ka ci da kanka ba Allah ka ci da kai ya ku bayan Allah daga cikin abin da kamata mu karbi ramadan shi shine akwai tuba ana tuba kamar da Aisha radiyallahu anha take cewa ya kamata duk wani ramadana yanzu zo ya yi kokari ya tuba da zunubansa domin ni domin in za ka shiga wani wuri mai tsarki to so aka shigar tsarki ka shigar najasa za ka mun kokari mu tuba da zanubanmu mun aikata kurakurai bayan wancan ramadana zuwa wannan ramadana da Allah ɗaya san adadin su ko bakin ka ɗaya baka sai aka zulumin da ya ba hannun ka ɗaya baka sai aka zulumin da ya taɓa ba fuska ka ɗaya baka sai aka zulumin ta kalla ba kawafun ka baka sai aka ɗan suka saka na zunubai ba sai kokari ka tuba ga Allah ga wani wata na nagarkar zunubai na ɗaurayar zunubanmu mu tuba ka shiga wannan wata daga cikin abubuwan da kamata mu shirya mu ramadana akwai biyan bashi duk wanda ake biya bashi ya kokari ya biya bashi kan shiga ramadana ana son ka shiga cikin ramadana baka da wani nauyi na wani mutum ba na bashi ba sai na kuɗi ba bashi ko na zagin wani da kai ko na mai muna hauci da kai ko na suka sai da kai ko jiba sai ko wani abu da ka doka na shi bai sani ba yi kokari ka nemi ya gafarta ma domin Allah bai gafarta ma zunuban da ke tsakaninka da bawa amma duk zunuban ka da ke tsakanin ka da Allah insha Allah cikin Ramadan za ka samu gafara su kai kokari kahin Ramadan ya zo abin da tsakaninka da bayan Allah ka gyara shi kai kokari wanda ka ci naman sa ka nemi yahi ma wanda ka ci amana sa ka nemi yahi ma ku yahi ma junanku mu yahi ma junanmu wannan sai ya zama mun tarbi Ramadan mun shiga cikin Ramadan bamu da wani nauyi a cikin daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata mu tarbi Ramadan shi shi ne babban shiri shiri na cewa lalle za mu shiga watan gafara ya za a yi samu gafara a cikinsa za mu shiga watan falala ya za a yi samu falala za mu shiga watan rabon aljanna ya za a yi samu aljanna za mu shiga watan yanci daga wuta ya za a yi samu suna na ciwon suka aka yanta suwa daga wuta haka ya kamata shirin duniya duk abin da za samu duniya shiri ne hake yi shekara ɗayar ta wuce akwai wani saurayi da dukkanin jaridun duniya suka bugu labari ne shi abin da ya yi kawai wani babban kamfani ne wata babban supermarket ce a ingila suka ce za su yi murnar shekara hamsin da kahuwa wannan supermarket kuma a rana kaza za su yi a lokaci kaza a cikin wannan lokaci za a yi ƙuri'a duk wanda ya ci wannan ƙuri'a za a ba shi minti ɗaya da sakan talatin ya shiga cikin wannan supermarket duk abin da ya ɗauka an ba shi wani saurayi ya ji wannan labari kawai ana zuwa sai aka yi ƙuri'a sai ga kuma ya ci ƙuri'a shi wannan saurayi da ya ci ƙuri'a abin da ya ba kowa mamaki ba cin ƙuri'a ya bara mamaki ba ba shiga ce kan ah, supermarket ɗaya ya bara mamaki ba abin da ya ba kowa mamaki ya zama shi babban labari a wannan rana da ake buga a jirgin duniya shine shiga ta cikin minti ɗaya da aka bashi da sakan talatin sai da ya fito da kayan da kuɗinsu sun kai pam house talent kuɗin ingila wanda suna cikin wani kuɗaɗen suka ko ɗan tsara a duniya yanzu kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku kayan da ya ɗauko cikin minti guda da sakan talatin sai da ɗauko kayan fan miliyan guda dubu ɗari uku kusan miliyoyi na najeriya sai abin yabba in jaridu mamaki aka ta mamaki ya za a yi cikin sakan tis'in kenan cikin 90 sakan ka hidda wa'yan kaya sai ce ai shi tunar da ya ji wannan labari wata guda da wuce da ji labarin wannan bononza sai zuciya ta san nasa yana age yace sai kullun sai ya shiga wata guda kullun sai ya shiga wannan supermarket kawai yana rubuta ya sai ya ga cewa ina inda kaya suke masu tsara suke sannan cikin ma inda kaya masu tsara suke ina adda kusa da kofa inda in ya ɗauka yana eh ta aji ya dawo yace sai da ya ta wata guda yana supervision yana tsaya yana taya zai yi ya shiga ina ya shiga ya shiga ga inda zinari yake ina kaza ina kaza an ce daga cikin abin da ya ba kowa mamaki akwai wani firijin wanda yake da tsada ya fi komi tsada a cikin kayan addiba sai har da wannan firijin yana waje hashe shi me yasa ya samu wannan saboda tsari saboda ya san cewa ga wani abu zai zuwa kuma an ba shi lokaci minti guda da sakan talatin to kai da aka ba wata guda mai zuwa aka ce ma kuma akwai lada mai yawa akwai falala mai yawa za ka ɗauki abin da za ka ɗauka ciki wani tsari kai kaga ya kamata kai koyi da wannan matashi ka tsaya ka tsara ka tsaya kai kan tebur cewa bayan sallar subahin zan yi kaza bayan azzuhur zan yi kaza bayan la'asar zan yi kaza zan karanta kaza cikin na Qur'ani da lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan ta wurin tafsiri kaza zan yi kaza haka ka tsara rayuwar ka cikin Ramadana domin ka samu cin ribar Ramadana ya ku bayan Allah daga cikin abubuwa ya kamata dukkanin mu kokari ka yi tanadin wani abu da ka ciyar da koda mutum guda a cikin Ramadana ka ciyar da koda miskini daya a cikin Ramadana masu kuɗi ya halatta su jawo zakkansu wanda a sauran wata guda ya zakka ko sauran wata biyu ya halatta malamai suka ce ya halatta ya jawo zakkatai ya jawo ta baya zakka cikin ramadana domin ni domin ya samu fallala ga zakka ga kuma fallalar ramadana da ci da bayan Allah aka kai ma talaka da baka da komi kilan ɗari biyu gare ka mazu Allah ya ce ku ji tsoron wuta ku kare kanku daga wuta ko da bi shiƙi tamra don haka ba wai kake tsammanin cewa a'a sai wani alhaji wani shi ɗaya kamata ya saraka ya samu aljanna shi adda miliyoyi kaza a kai ma da adda naira ɗari ɗari biyu ka kokari cikin ramadana ka tara wa'annan kuɗi magabata har ma mutanen kirki a wannan zamani tariya suka yi asus suke yi duk kullum rana guda ya sa naira goma ko ya sa naira ashirin ko ya sa naira ɗari zai tara su shekara ta zagayo sai su taru domin ya ci da wasu adadi cikin ramadana haka ya kamata mu zan kai ya ku bayan Allah mu sani cewa saraka karama tana iya fin saraka babba baka san abin da za ka cikin ramadana Allah karba ma ba akwai labarin wani wanda aka ce Ahmad al wani mutum ne wanda dukkanin tarihin shahon tarihi sun rubuta labarinsa shi abin da ya waye gari wata rana yake rubuta da kai ne yake faɗi yace na waye gari a wata rana a wata shekara shi kusan shekara dubu yanzu suka wuce da aka yi labarinsa yace na waye gari a cikin wata shekara da ban taɓa samun tsanani a cikinta ba kamar wannan shekara aka waye gari wata rana ba abin da za a ci a gidana gani da iyali da iya ƙanana yara yace aka muka kwana cikin yunwa muka tashi cikin yunwa ne rasa inda zan buga ban da inda zan samu ko da abin da zamu ci ni fita wurin neman abin da zamu ci ni tuna ira da wani aboki ni je a wurinsa ni gaya mai halin da muke ciki yau kwana kaza iyalai na ci koyi ba yace sai ya bani gurasa guda biyu gurasa guda biyu an shafa mata madara da zuma yace wannan gurasa na ɗauke ta duk wanda kalle suna ba shawa kamar inci amma kuma tuna ina da ƙanana yara ce sai ni bari in yi hakuri in kai musu su ci domin ba za ta ishe ni ta ishe su ba ce na kama hanyar tahiya juyawa ke da waya sai ga wata bata boya Allah roke da wani karamin yaro ta ce ya kai bawan Allah kaga yaro ganin ta bace da shi maraya na ban da kowa in ba Allah ba babansa ya rasu ya bashi ba mu da kowa a duniya in ba Allah ba yau kwanan mu kaza mu ci abinci ba kawa Allah ka taimake mu ka ba mu gurasan ya kalli kai ne ya tuna da yunwar da kaji ya tuna da iyalai ne kuma ya kalli wannan wannan boye Allah ya ce ko da ya juya sai ya ga karamin yaron ɗan karamin jaririn babu abin da ya kallo in ba nan gurasa ba kawai sai ji zuciya ta ba ta iya hankuri na ya ƙiba wannan yaro gurasa sai ya ba ya ce ya ba su guda biyu ita guda ɗanta guda ya ce saboda murna da jin daɗi wannan mata sai ga ta kwashe da kuka tana hawaye hawaye na turara a huskarta saboda mi saboda ta ji daɗin wannan abu ba ta yi tsammani ta samu abinci da ba ya ce ni kuma sai ni koma bakin ciki ya kama ni da cewa mi zan koma ma iyalai na da shi ina cikin ta ya ce sai ni gamu da wani bawan Allah wani makwabci na ya ce yabnul miskin ina kai ga can kayan bako a gidanka kayan baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ga halin da nake cikin baki ya zai yi da baki ya ce sai ni kama tunanin ko in baggari yace in kama tunani in koma ko in koma wata unguwa in zauna har a ce bakin nan sun gaji da sun taya yace zuciya tana saka min kawai sai ni gani bakin garka ma'ana ina tunani na mamanci inda ni kawai sai gani bakin garka ta sai ni cimma manya manyan raƙumma dauke da manya manyan hajoji sai bakin ciki kama kama ni na ce wato ma bakin ba wai mutum gudana ba a'a mutane na al'umma ce ma mai yawa har da raƙumma su to ko ci da mutum da ballantana raƙum zai zai yace sai na cimma wanda tijo da zai yi mai bayani halin nake ciki sai na kira shi nace bawan Allah baba sai ce ah ko kai Ahmad Al-Miskin yace ni ne yace ina babanka yace ai ina babana da shekara 30 suka wuce yace to ni ka gani nan abokin babanka nake a wannan gari nake zaune shekaru bayar suka gabata na shiga talauci ni nemi babanka ya ara min kuɗi amma da sunan cewa za mu yi sana'a tare idan muka yi sana'a tare za mu raba riba yace sai ya bani dinari 500 yace da nake kasuwanci aka tare ni aka anshe dinari 500 din kunya sai da zan fuskanta babanka da waɗannan dinari 500 babu su sai ni ba kasa sai ni da mashi ni tiyata ban sake dawo ba ni samu da zuwa na Allah ya min buɗe ni samu dinari 500 sai ni ba su ana mai da su yace duk raƙun mangara ha gani da duk hajar da aka gani kayan babanka ne waɗanda aka yi masa kasuwanci da dinari ɗari biyar ɗinsa ina yan uwanka yace ai ni kuma ni dai babana ya haifa babu kowa inda wanda babana bari in ba ba yace to duk ga duk wannan gaba ɗaya naka ne ya ku bayan Allah yace dan nan sai na zama cikin masu arzikin kasata yace ina tunawa sai na tuna waccan mata yace sai da ni kamo ta na te na jawo ta na manta da talauci na azurta ta na ba ta kuɗin da ta manta talauci gaba ɗaya yace duk inda ka jiya na san mu ambato na akai in masallaci da gina a ce ibn al-miskin in makaranta ce a ce ibn miskin babu inda ake ce taimako inda ban sa ba yace wata ran sai shi ya so ya halaka ni shaidan sai ya zo ya sami tunani cewa wai kai dan ibn miskin yanzu kana ma kana ganin mala'iku na da wani wuri da su talaraka ai ko ina su hankala laraka sun shiga saboda ayyukan kwarai da yake yi da irin yabon da aka yi masa yace da Allah son da rahama wata ran sai da kwanta ne da ni ta sai ga ƴan tashi kiyama kowa na zuwa da ayyukansa wani ya zo da ayyukan sa lalatacce wani ya zo da ayyukan sa na kwarai yace sai gani an bi layi ana aunawa sai aka zo da ni aka ce aina ahmad bin miskin ina ahmad yace gani aka ce kawo naka amma wa ra'aza ayyukan ka wanda ba na kwarai ba wa ra'aza zunuban ka bisa ga mizani yace sai na aza sai mizani yayi sama yace amma gani na zo da wasu tulin kaya na ayyukan kwarai aka ce to aza yace nan take ana aza kayana sai abin nan abin nan jira'i ko kuma abin nan sikeli yi sama na ayyukan kwarai ayyukan banza suka yi ƙasa ya ce sai ni ga wani mala'ika na can zaune yayi ya ya je min jajjayen ido ya taso ce kai cikin kayan nan naka akwai jabu ya ce sai kama sa hannu ne cikin kaya na lada yana cire wa'annan abubuwa su abubuwa baƙaƙe yana cewa wannan riya ce wannan riya ce wannan riya ce yana ta suwa yana suwa yace duk ya cire sai in ga mizani ya yi ƙasa ya ce ko da ya gama cirewa sai ga gaba ɗaya aiki na ya yi ƙasa ayyuka na banza sun yi sama ce sai ni fashe da kuka bakin ciki ya taso min naga wuta Ya ce kawai ina cikin wannan kuka sai wani mala'ika zuwa ce a ai kun mance akwai wani abu da ba auna mai ba sai aka zo da waɗannan gurasa guda biyu Ya yace ran taba wannan mata wannan gurasa aka zo aka auza ta bisa ga sikeli na na ayyukan kwarai ce sai sikelin ya taso amma dai har yanzu ina ayyukan zunubai sun fi ayyukan kwarai yawa kawai sai aka ce to shikenan ka ga yanzu ka riga an auna ayyukanka yace sai na fashe da kuka na riga na san wuta ni sai ga wani mala'ika ya zo da wata ƴar kwalba kamar kwalba turare ƴar karama da aka turare yace sai ga ya zo yace ai kai Ahmad kai addu'a ga ubangiji wannan shine last chance ɗinka wannan ita ce abunka na ƙarshe da za a auna ma yace sai na ga wasu ruwa a cikin wannan kwalabe ashe hawaye na waccan boye Allah ne da ta aka tara min cikin kwalba aka kawo da shi yace sai aka zo aka kama digawa duk lokacin da aka diga digo guda na hawayen waccan mata sai aiki na na kware a ga haka yace haka ko da aka gama digawa aiki na na kware ya dade da rinjaye aikin banza sai aka ce eh aljanna ya kai ahmad yace saboda hawaye wannan mata na samu aljanna kaga duk aikin da ya na kwarai bai samu aljanna ba sai saboda hawaye to aka kai tsammani cewa sai mai kuɗi ka samu aljanna cikin ramadana duk abin da Allah ya baka kokari ka samu aljanna da shi a cikin wannan wata muna fata Allah banki ya ba mu ikon azunta wannan wata imanin wata saba Allah dukkanin rahamomi da ka tsara cikin wannan wata Allah ubangiji ka ba mu su ka hada mu da su Allah ubangiji dukkanin alheran da ke cikin wannan wata Allah ubangiji ka ba mu su Allah dukkanin matsaloli da ke cikin watan Ramadana da wani abubuwa su hana mana samun aljanna a ciki Allah ka nisantar da su da gare mu Allah ka ba shugaban kasar mu lafiya Allah ka ba shugaban kasar mu lafiya shugabannin mu Allah ubangiji ka ba su lafiya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka hada kan al'ummar musulmai Allah ka hada kan al'ummar musulmai ibadallah أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مرتاتها وكل مرسة برئه وكل برئه ضلالة وكل ضلالة في النار رمضان شهر خير وبركة هباه الله تعالى بفضائل كثيرة منها شهر القرآن قال ذو العرش المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومنها تفسير الشياطين وإغلاق أبواب النار وفتح أبواب الجنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول يوم من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسفرت الشياطين ومنها ليلة القدر كفى شهر رمضان أن فيه ليلة القدر وأنها خير من ألف شهر قال ذو العرش المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وابوه فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ومنها غفران الذنوب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المنبر فقال آمن آمن آمن فقيل يا رسول الله إنك سئدت المنبر فقلت آمن آمن قال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولن يغفر له فدخل النار فأفأره الله فقل آمن فقلت آمن الحديث عباد الله ومن شهر رمضان استجابة الدعاء وإتق من النار عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في كل ليلة إتقا من النار في شهر رمضان وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له عباد الله ومن هذا الشهر أن من سامه وقامه سيكون من الصديقين والشهداء فعن أمر مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أن قال من الصديقين والشهداء عباد الله عباد الله ثم اعلموا أن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وصلى بملائكته المسبحون بقدسه وصلت بكم ايها الذين امنوا من انسكم وجنكم وقال جل من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك على دين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ايمانا واحتسابا اللهم